نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من صار على منواله واقتفى آثاره إلى يوم القرار والدين وبعد إعوى مسلمي سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته مجلس من نبيك أن أولا وتامي البركة رمضان a wannan shekara ta dubu da arba'amiyya da talatin da bakwai bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to tambayoyi a gurguje kafin mu je ga inda muka tsaya a suratul jasiyat tambayoyi guda biyu ko uku tambaya ta farko menene hukuncin bankin nono wato bankun labin da milk bank to fatawar da malamai suka bayar musamman babban malami ta bini usaimin haramcin amfani da bankin nono menene bankin nono to ana da bankin jini ai inda ake zuwa a dora mutum jini don bukata wai ci gaba ne aka samu kuma a zamanin yau asibitoci musamman a kasashe biyu an samu a indonesia Amerika sun da dama suna yi sai a je a tara ainihin ruwan nono na mata masu shayarwa a cikin kwalabe ko da an sami yaro da ya ci karɓar nonon wata yana fama ko da cutuka irin su kwashako to sai a ɗauko wa nonon a bashi shi ne bankin nono fatawar malamai wannan haramun ne dalili kuwa zai iya haifaiwa ka je wadda kuka sha nono tare ka aure ta kuma ka'ida ce ƴar uwarka ta fuskar shayarwa haramun ne ka aure ta wa akhwatukum min ar wannan ta ce kenan ba sai mun dade kan amsar wannan tambayar ba amma tambaya ta biyu wadda ita ma ta zo tana da alaka da azumi tambayar menene hukuncin mutumin da ke azumin nafila sai ya ga abincin da yake sha'awa kawai sai ya karya azumin nafila yake yi mutatawwi' a ta'aman ishtahahu fa akal fa asbaha siyamu fasidan to zai rama ne a bisa dole ko ba zai rama ba mazhaba biyu magana ta farko dai ba zai rama ba dalili saboda hadisin da imamu ahmad ya fitar da imamu turmi da isnadi wanda yake sahihi cewa kuma shine mazabar shafi'iyya da hanabila sun kafa hujja da dalilai kamar haka farko hadisin uwar mu'mina na aisha Allah kara mata yadda ta ce wata ran annabi ya shigo wurinmu mu Allahumma salli wa sallim alai. sai ya ce hali inda kuma shai kuna da wani abinci ne faƙulna la muka ce ba mu da abinci ya rasulallah sai jirgin shi kenan inni izan fa’imun shi kenan na azumi ba abinci khalas inni izan aish fa’imun ta ce sun ma'atana yawman akhara na sai zo mana wata rana sai muka ce da shi ya munzan Allah uhudiya lana haisun ai an ba mu wani abinci suna kiransa hais wani abinci mai daɗi delicious dish dd sunansa hais aka ba mu sai ce ku nuna min in gani sai ce falakad asbahtu sa'iman fa'akala shi kash dadi na waye gari ina azumi amma sai ce abinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi musulmi ya fitar da shi hadisi mai lamba 11,542 daga abiju haifa na farko kenan na biyu abu darda uwaimir ibn zaid allah kara masa yadda ya zo gida sai matar ta ce sai nema salman abinci wato abu darda ina son tuna muku yana daga cikin tsarin tafsir mu na Ramadan mukan fara da tambayoyi wani lokaci yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla alaka tsakanin Abu Darda da Salman al-Farisi shi kuma Abu Darda kana rajulan qawwaman sawama yasumu an-nahar wa yaqumu al-layl turannan sai je gidansa eh, eh, yani Abu Darda bai baccin dare ba washe gari ya tashi da azumi sai salman ya zo ya ce wallahi ba za ka yi azumin na yau ba ya ce haɓa ya abu darda jikinka na da haƙi a kanka iyalinka na da haƙi ka za ka a taƙaice ya ci abincin tun da na fila ne babu kuma inda aka ce ainihin ya rama ka azumi da fata an gane ko sannan sai ce salman ya gaskiya da magana ce kunnin manzan Allah ya ce salman ya yi gaskiya da ya karya wannan azumin bukhari fitar da hadisi hadisi mai lamba 1683 da kuma daga abis al-khudri baya ga wannan kuma sai kuma wato hadisi an yi annabi abinci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ce kowa ya zo ya ci mana sai wani mutum ya ce ana sa'imun ya manzo Allah azumi nake yi sai annabi ce ce da'aka ka kai ɗan uwanka ya gayyace ka cin abinci ya sha wahala wata kallafa laka kallafa zin wata kallafa laka ya tsura makansa ɗawainar yin abincin nan dan kai sannan ka ce kana azumi afir fa sun makanahu in shi ita. ka ci abinci amma ka yi azumi a madadin wannan amma me in ci ita sai in lam sha. khalas suka ce hujjojin mutum na mai azumin nafila baya rama saboda hadisi tabbatacce al-mutatawwi amiru nafsihi wannan hadisi ad-darqutni ali ibn umar ya fitar da shi hadisi mai lamba 24 kuma al-hafiz ibn hajar ya hassana hadisin cikin fatahul bari babban malami al'alamatu ibn usaimin Allah ji kan malan sai ce idza kana insanu sa'iman siyama naflin wa hasala lahu ma yaqtadi al-fitra fa in ta intaha kalamu idan mutum yana azumin nafila ba na farilla ba fa ramadan ba kuma wannan karka ɗauka lasisi ne ga ragwaye ina nufin ragwaye kawai su mai da kamar ibada wasa la wanda suke ta dole sai an rama aisu abinda suke tunani kenan amma muna da nusus ba ka ajiye nasi saboda tunaninka kawai idza ja al-ma'u batala yammu. Inga inga nasi magana ta kare saboda haka malam ke cewa mutum ya ci abincinsa in na ne sai ce wa haza huwa alladhi warada anin nabiyyi sallallahu alaihi wannan shine abin da ya taho daga annabi sallam har ya karisa bayani karshen abin da aka je zaka samu cikin majmu'ul fatawa lamba ta 20 kun ji magana ta farko ta masu cewa mai azumin nafila in wani abin da yasa zai ci abinci ya bijiro masa to ya ci abincin mai azumin nafila sai likita ya ce a'a olsan ka ta taso maza ci abinci da gudu zai ci tun da ramadan ma zai ci balantana nafila ka je walima ka tashi da azumin litinin aka kawo abincin walima ka ci in ka ga dama karama in ka ga dama ka bari wannan amsa ce kan tambayar da ta zo na fata an gane to amma a lokaci guda kuma akwai ra'ayi na biyu ra'ayi na biyu sun ce dole sai an cika nafila ko da an fara fa in afsadahu fa alaihi alqada in ya bata azumin nafila sai ya rama wannan ita ce mazhabar hanafiya su suna da dalilinsu dalilinsu ne na farko hadisin na na aisha Allah ƙara kara mata yarda ta ce ni da hafsatu manyan mata na ɗakin annabi muhammad ga aisha mai gaskiya 'yar mai gaskiya matar mai gaskiya wanda ya taɓa ta mara gaskiya ne kuma la'ananne ne da hafsatu 'yar faruk an ba mu abinci ta ce wa kuna fa'imatayin muna azimu biyu fa'asfar na sai muka ci abincin sannan manzan Allah sai shigo wurin mu sallallahu fa lahu ya rasulallah inna uhdiyat ilaina hadiyya fashtahainaha manzon Allah an ba mu abinci sai muka yi sha'awar wannan abincin da aka ba mu fa aftarna da haka sai muka karya azumin mu kenan ko sai manzon Allah ya ce da sallallahu alaihi wasallama la alaikuma suma makanahu yawma babu komai ma'ana ba ku da laifi amma ku yi azumi a makofin wannan ranar wani lokaci suka ce a ku yi azumi kenan ashe na fila sai an rama waɗanda muka ji hadisan baya ba za a rama ba wannan kuma fa za a rama ce za ka yi sai ka yi jami'in zai yiwu wannan hadisi kuma abu dawo da ya fitar da shi hadisi mai lamba dubu biyu da arbamiya da hamsin da bakwai haka a tirmidhi hadisi mai lamba ɗari bakwai da talatin da biyar sai dai a isnadinsa akwai tsakuwa da matsala a isnadin menene isnadi wasanadul ikhbaru an tariqi matninkan la fariqin ji imam suyuti wasanadul ikhbaru an tariqi matnin kal isnadi la da fariq shi ko matani fa yace wal matnu man ha ilayhi sanadu min al wal hadith qayyadu hanyar da hadisi kan bi ne sun to akwai rigima a cikin isnadin bai inganta ba law sahha da magana ta kare da sai magana tarji dan sa'annin juna to ba sa'a bane to kamar da na faɗa hadisi ne wannan ba hadisi bane wa hunaka farqun bainal hadith wal hadith to kaga an hutar da mu kenan ɗaya kenan na biyu imamul albani babban mutum rahmatullahi alai ya ba a fa hadisin kuma cikin takrib ta tahzib kenan akwai mutum majhuli ciki nawai ya rauna hadisin cikin almajmu' haka ibn qayyim cikin zadul ma'ad an gane ko haka ainihin shi ma an a takaice hadisin bai inganta ba to me tarjihi at tarjih qawl al-awwal dole kai tarjihi kenan wanda ya sha azumi azumin nafila ba zai rama ba sai dai muna kira kuma tsoraci Allah kada bude kofar wasa amma dan mutum zai wasa ba za ka wada kuma nasoshi da suka tabbata ba waɗannan su ne amsoshin tamoyin da muke da su kafin mu je ga a tafsirinmu a rana ta biyu na wannan wata mai albarka Allah ya ƙara ma albarkarsa to kamar da aka sani muna cikin suratu aljasiyat Allah cikin rahamarsa da ikonsa har mun sami kama awi a rama guda nawa ne? guda sha ɗaya jiya za mu tashi Allahu lazi sakhara lakumul bahara kamar da muka sani da rawayar imamu wa khalas khalas hisham ibn bazzar daga malaminsa hamza a zayyat al-kufi wanda shi imamu hamza wato kusan sa'an abu hanifa ne ya rasu lokacin imamu shafi na da shekara shida a duniya وحمزة ما أذكى من متورئ إماما صبور القرآن مرتلا تارا دا من قانون دا مالمين سكيتي أكي رواية كراء حمزة جنرالي مصاهم ماسونا سوكا إرث سفيان الثوري إرث عبد الرحمن المحدي دا صار مالمي لكنها رواية مقبولة الحمد لله حصنا يا to me yasa imamu hamza shi kansa baya ma sallah da wannan qira'ata sa la yusalli biha suna zanta suka masu zafi akan wannan sai dai shine babban malamin qur'ani bayan irin su habs ko in ce asim da kuma shu'ba a kufa ya ishi ka san matsayinsa malamin al-imam kisai ne Allah ji kansu ya rahamshe su an cira masa tuta wajen taƙawa da zuhudu da gudun duniya rahimallahu aljami' saboda haka zamu dora inda muka kwana kamar da muka ji Allahu allazi sakhara lakum al-bahra gafata malan iqra a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ita ce aya mai lamba goma sha biyu daidai a cikin wannan sura mai lamba arba'in da biyar aljasiyat ɗaya daga cikin dangin alhawamin jiya mu yi bayani akan akwai surori masu hamim hamim muka ce guda nawa ne ya jama'a ta tazakkarun ta farko ita ce ghafir ta biyu ta uku jamil ta hudu zukhruf ta biyar dukhan ta shida hiya hadhihi ta bakwai ana kiransu alhawamin mu ambaci hadisi da ya magana kan fallansu amma hadisin bai inganta ba mun yi bayani hadisin saboda bil jundab Allah shine wanda sakhara lakumul bahar sakhara ma'ana wanda ya hore daga tafkhir sakhara yusakhiru tafkhiran fa'ala yuf'ilu ish taf'ila Allah shine wanda ya hore muku al-bahar al-bahar ka yi cewa lamun lil ne nan al ya kogin da kuka sani din nan ko kuma kace ismul jins ne duk wani class na kogi a duniya Allah shi ya hore domin ba don horewar Allah ba yau ka suka kai tafiya a teku wallahi ba za ka iya ba tekun nan da ya kai tafiya wata halitta in ta taso daga cikin ta ban kaɗe ka to Allah shi ne wanda ya hore muku teku litajriyal fulku fihi bi amrihi Allahu akbar domin jirage su gudana a cikin kogi bi amrihi da umarninsa kalmar amru a nan, lafazin amru kan zo a ƙur'ani a ma'ana biyu akwai amru wanda ke da jam'i awamir akwai amru da ke da jam'i mai al'umur haka ne in ce amaral amiru julasa'ahu bil qiyami ila al'amal amara wannan wani irin amru ne mai jami'in umur ne ko awamir of course mai awamir ne amma hadha amrullah amrullah mai jami'in mai kenan to ashe kenan al'amru yakan zo a mataki biyu ne ɗaya fi'ili ne ai ko ba haka ba ko ka ce a duk sunaye ne ke haza amrullah an nusalli kenan amara kenan amara Allah ta abudu illa aish eh, iya kenan a wamir kenan to nan wanne ne Allah ta'ala yana cewa anan domin jirage su gudana bi amrihi wani irin amur ne mai umurku mai awamir ya jama'a ni awamir ne ai madalla domin ai ya ba jirgin oda ta tafi ne lokacin da wani bature dan northern ireland a 1908 na tsamanin in ba manta ba kuna iya tunawa ya gina shinkicecen jirgin nan titanic kun tuna? ai kaga ya cika baki yayi burukoko da kuburo buru cewa ai jirgin nan a'udhu billah a'udhu billah a'udhu billah a'udhu billah wai ko Allah ba zai iya nutsar da shi ba kafir lakin maza hadas wallahi malam jirgin ya tashi daga belfast a northern ireland a new york Allah ya nutsar da shi duk sun mutu هذا خلق الله فأروني ماذا خلق من to sai muga ta faɗi cin naka ka da kyankyaso ƙarya ta ƙare ga zabiya maru ya tsiro ba waka a baki wallahi mala Allah halakar da jirgin Allah wasa ne jalla jalaluhu wato jirage ke gudana akan teku bi amrihi wani tabtagu min fablihi, kuma dan ku nema kuma ku samu min fablihi, min anan wace iri ce menene function dinta littab'id ne ko bayan ko illa ko lil asal ko ibtida dan min takan zo a ma'anoni akalla biyar fi lugha al-arabiyya al-ma'rufa indana wato domin ku nema daga falalarsa ku nema daga mai daga falalarsa wato wani bangare na falalar min ba'di yani fadlihi ko fada'ilihi babu laifi ka ce a lil bayan ne saboda ai kowa duk falalar ubangiji yake so arabtum wala'allakum tashkurun kuma ko kwa gode mai la'alla anan ka aiki tana fa'idantar da yiwuwa ne possibility amma so ake in aka baka ka gode tashkurun ku gode mai godiya irin ta aiki i'malu ala dawuda shukran wa qalilu min ibadiy shakur godiya da za ka yi da aikace ana kiransa a shukur amma ka ci abinci ka ce alhamdulillahi lazi a tsamani kaza kaza wannan ana kiransa godiya a harshe idan ka ci abinci ka ce ka gode ma Allah aka ganka a gidan sinima sai mu ce aiki misali nake ba ku sai a ce aikinka ya kare ta godiyar da kai labudda an tashkura bi fi'il al-ma'murati wa ijtinab al-manhiyat to Allah ya mana wannan ko ma gode Allah mun gode maka wa lakum ma fi samawati wa ma fi jami'an min Allah shine wanda sakhara ya hore muku ma fi duk abin da ke cikin sammai wa ma fi da duk abin da ke kasa jami'an min dukkanin su minhu daga gare shi jalla jalaluhu kaga nan Allah ta'ala ce ya hore muku abin da ke sama da abin da ke ƙasa dukkaninsu daga gare shi menene ke sama wai hore mana rana ne wai hore mana samaniya ai muna cikin zafi ɗau sai muka ga hadari sai muka fara murna masha Allah kai daga ji kaji yanayin ma ya canza ba haka bane saboda muna sa ran rahamar ubangiji ta sauko mana Allah ka sauka mana mai amfani to ga wannan shi ya hore muku ai da muna da iko da sai mu ce zafin na yawa bari mu kawar da zafin mu kawo yanayi da zai damsa samana yanayi baka da ikon ba ni da shi baki da shi baku da shi Allah shi ne wanda ya sakhara to nan barin tambaye ku da Allah ta'ala ce wa sakhara Allah ya hore shin yana daga cikin sunayen Allah al-musakhiru na'am ta yanda har za ka ce sunan wannan yaro abdul khiri, to amma ya ce musakhar Allah ya hore muku sai malamai suka ce a a babin sifa daban babin suna daban babin sifa ya fi yawa amma sunaye ba su kai haka yawa ba ba ka kiran Allah da suna sai sunan da shi ya kira kanshi da shi jalla jalaluhu in ba haka ba ai ya ce wayan yamkuruna to sai ka ce Allah shi ne almakiru abdulmakiri a'udhu billah a'udhu billah a'udhu billah wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa sai ka ce abdul ja'i ba mai zuwa la ya akhil karim shi yasa duk suna da zaka sa ma yaro ka tabbatar yana da dalili shi yasa mun sha faɗa hata abdul ba suna Allah bane rashid ba sunan Allah bane Allah bai kira kanshi da suna ar-rashid ba ballantana abdul jalal ba suna bane na Allah sai dai abdul jalil ku karanta kutub na ahlul ilm saboda haka nan Allah ta'ala ce shine ya hore muku abin da ke sama da ma abin da ke ƙasa menene ke ƙasa ne subhanallah ya hore maka daga nan jihar Kaduna zaka yi tafiya zuwa fili na kwankwan bilo menene kwankwan bilo tafiya mai yawa da ba ta da iyaka ya hore mana ƙasa mu yi shuka ta fitar da tsiro a ci mu yi gini a bayan ƙasa mu mutu abin nemo wasu kharalako la ilaha illallah to allan da ya wannan sai ce inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun lalle cikin waɗannan abubuwa wallahi akwai ayoyi amma ga mutane masu tuntuntuni اللهم اجعلنا من المتفكرين المؤمنين الخاشعين المنيبين الطائعين تكا قرآني كده ko ba a gaya maka ba in ka kalli sama da ƙasa akwai ayoyi da yawa bishiya subhanallah dabbobi subhanallah to sai ce ayoyi ne كما masu قل للذين آمنوا قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله لنجزي قوما لنجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون آية لما قوم شاهدوا سورة الجاسيات الله يقول كفتا للذين جوادنن ده سكي ايماني جيا مسو يغفروا سكي ينغفر اصلي يغفرون لكم نور يا رجل زبتو اين النور محذوفه دم ميكا هذا في مثالي نعم ايه للامر هو جواب الامر جواب الامر سكتي يغفروا الاصل يغفرون لكنه محذوفه لأنها وقت جغل للطلب tana cikin alfa'al khamsa kenan yaghfirun taghfirun yaghfiran ehem taghfiran taghfirin tayyib kenan mun shafe nu'ara ara dan ya kasance majzuma ce ma'abuta ilimi sun yi sukuwa a fagen karatu me yasa aka sauka da wannan aya qur'ani na da asbabun nuzul hadisi kuma me asbabul wurud asbabun النزول asbabul الورود suka ce na Umar Allah ya kara masa yarda wani kafiri ne ya zage shi Umar ba ka taba shi ka kwana lafiya musamman ka taba addini to zai kai masa ainihin abinda ya kamata ya dace da shi tunda Allah ta'ala ce kai afuwa ai ba su da ganewa ne kenan ashe ana karantar da mu ruhi na tausayi da jin kai da imani ka gaya ma waɗanda suka yi imani suke yafe ma waɗanda ba sa ƙaunar ayyam Allah kafiran da ba su san kwanaki na narko na ubangiji ba ayyam Allah ayyamun ni'am wa nikam kwanakin azaba ko na ni'imominsa ba su san da wannan ba da aka suke jahilci ashe ana karantar da mu mai dabtun nafs da aka suka ce idan ma wawa ya gaya maka bakar magana ka yi haƙuri suka ce na takas safihu falatu jibhu fa khairun min ijabatihi sukutu fa in kallamtahu farajta anhu wa in khallaitahu kamadan ya mutu idan wawa ya gaya maka bakar magana ka fita harkarsa kawai karka tanka mai domin idan ka tanka zai ta ayyama amsa min to sai ci kasuwa da kai ka fitar kansa in ka tanka zai farin ciki in ka kyale shi bakin ciki sai kashe shi da ya kuma yana cewa wasamtu an jahilin au ahmaqin sharafu wa fihi aidan li sawn al-ird islahu ama tara al-usda tukhsha wa hiya samitatun wal kalbu yukhza la amru allahi nabahu wai kawar da kai gabarin garan homa tsiwawa shi fi alkhairi ya ce kalli zaki ya yi zugun amma ana ta gudu kalli kare yana haushi amma ɗan maza ana jefarsa subhanallah Allah ka ba mu wato juriya da haƙuri musamman a fagen da'awa musamman tsakaninmu da iyalanmu wallahi babban calon da ƙalubale ne yani ai iyalinka ba ta cikin waɗanda ba ta ƙaunar ayyamallah amma da yake karantarwa ce ai a shekarun ka zo kana gaya ma kafiri ga addini to dama za ka yi tsammanin a gaya maka bakar magana za ka yi tsammanin cin mutunci to kai haƙuri na farko an musu haka wasu suka ce manzon Allah ake nufi da shi amma nusuf ɗin game da na Umar ne Allah ya kara masa yarda ya yajzi qauman bima kanu yaksibun saboda Allah ya sakawa mutane kan abin da suke aikatawa man amila salihan fali nafsihi duk wanda ya aikata aiki na gari to fa dan kansa yi kaji fa man amila salihan fali nafsihi duk wanda ya abu na kirki dan kanshi ne wa man asa'a fa alaiha wanda ya muna na aiki dan cutar da kanshi ne ka duba li nafsihi ala nafsihi ashe ala tana fa'idantar da wato illa ne a irin wannan context ɗin? in nace da ku da'a al'imamu lil muslimin da kuma da'a al'imamu alal muslimin wace ce ke da kyau wace ce mara kyau kwarai da gaske in ka ce ala an ce su kenan amma lahum abu ne mai kyau araftun don haka wanda ya aikata aikin kirki don kanshi kuma Allah wa yi salihan duk aiki na gari to menene babitin abu na kirki menene abu salihi wani aiki ne wani aiki ne yake na kirki na'am Sai daga cikin malamai sai ke cewa ƙa'idar gane abu na kirki ne ba ra'ayinka ba ne ba tunaninka ba ne ba kuma convention yani ba al'adarku ba ne sai ce alhassanu mastahsanahu hushar Walƙabihu qabihu mastaqbahahu hushar ba al'ada ba mai kyau abinda shari'a ta kaɗa masa ƙararrawa ta ce mai kyau na ne mai kyau in ba haka ba a gun wani shan giya abu ne mai kyau tafiya tsirara abu ne mai kyau al'adarsa to sai aka ce kowa ya aji al'adarsa a koma zuwa ga abinda Allah ya ce mai kyau to shine mai kyau a mu mara kyau duk yanda yake da kyau gare ka wallahi ba masu shi wannan shine dabiti na gane abu salihi araftum da haka kenan hatta wato ɗanka da ke ƙaiƙayi na damun jariri yana kururuwa ba shi da farce da zai sosa wurin ka sosa masa ya ji daɗi ka yi masa fifita salihin wallah kaga kwalba balgatacciya a kan titi ka kawar da ita dan kada a taka a ji ciwo in ka gyara niyya shi ma salih ne ai eh, wallah a wannan wata mai albarka na azumin ramadan misali wani ce to ni na ɗauki nauyin wannan masallacin da muke tafsiri ciki misali yan i'tikafi na ɗauki nauyin kawo masu abinci har ramadan ya ƙare kuma tsakaninka da Allah kai wata mata yi haka kuma suka dinga cewa innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura hada salih ya habibi ka ilmantar da mutane kalma ɗaya ta alkhairi a cikin irin wannan wata mai albarka a je gidan kurkuku gidaje irin na misali tori home aka yi ziyara a je makabartu a gyara subhanallah man amila salihan na kame baki gabarin zancen banza a wannan wata na ramadan misali gabarin kallon da bai halatta ba misali a takaici tsoron Allah ai masu hikima sun ce mutuwa ba ita ce mutum kwanakinsa su kare ya faɗe mutu ba ita ce mutuwar da ke damun ba hakikanin mutuwa mutuwar tsoron Allah a zuci lokacin muna raye wannan shine mutuwa indeed eh wallah hakikanin mutuwa kenan an yamuta taqwa fi qalbi almar'i huwa almaut alhaqiqi amma maut aljasad kullu ya mutu hakikanin mutuwa a ce ta kawata mace a zuciyar mutum yana fanta masabon Allah da yake so a wannan wata na Ramadan ne zaka iske wasu Allah Allah suke kafin watan ya zo a je a siyo amfanin gona a ɓoye a takura ma al'umma har kwanaki wannan je na cewa ba dai shinkafa ta kai dubu goma sha uku ba kafin ramadan watan da muke ciki sai ta kai dubu ashirin mecece riba ka ɗan uwa mecece riba ka dubu ashirin mara ƙarfi kare cikinan allahu akbar ga hadisi cikin muslim manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi la yahtakiru illa khati ba mai hodin ba mai ihtikar ba mai ɓoye kaya sai mutumin da ke da zuciya lalatacciya wadda ta lalace a wannan wata mai albarka wa man asa'afa alaiha na san kasashe irin su indonesia har sukan yi wani abin arziki idan ramadan ya tsaya wannan wata mai albarka sun yi bariya ban san ko ba ban san bana ba kuma da muke ciki su abin da suke yi gwamnatin sai ta sa a kulle duk tashoshi da ke nuna wato hotuna na batsa amma a watan ramadan kawai ah, to ba ramadan fa ma za ba da ramadan ita ma an samu an rage mai zuwa samaniya in ya takale da biredi ya rage hanya amma ai mu mun shiga jami'atun ne jami'atun ramadaniya da ramadanic university kuma duk ɗalibin da ya shiga jami'a in ya fito tasirin karatunsa yana bin har ya mutu al-mutakhasis gynecology gynecology hatta ya mutu wanda ya karanta gynecology sunansa kin har ya mutu agronomist agronomist historian historian wane ne wane ne ashe in ka shiga jami'ar da tasirin karatun zai bin ka har ka mutu to mu tasirin karantar ramadan ya kamata ya ci gaba da zama har kiyama ta tsaya musamman gashi Allah ta'ala ce يا أيها الذين آمنوا أرم كرنتم أن كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون تكاج دليل وجب من أزم رمضان الله أكبر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب sai ce me la'allakum kenan dalilin wajabta mana azumi saboda me la'allakum tattakun saboda samar da malaka ta takawa ka bar ƙarya ka bar caca in kana yi za ka bar gulma za ki bari da mutane da fitintunu da rashin yin miji ɗa'a misali har sha ba da misali a watan ramadan wannan wata mai albarka ka ɗauki misali wallahi duk mutumin da aka jarrabe shi da masifar shan taba in yana so ya barta to ya samu cikakkiyar dama a wata ramadan akwai wanda ba zai iya haƙuri bai sha taba ba dukkanin minti talatin sai ya zaro kara ya kunna ya shanye inda ka san kabusu to to amma nake cewa in dai har zai haƙura ya bar shan wannan taba awa goma sha biyu haba jama'a wallahi zai bar sabo in har matakka da aka halatta maka da rana ka haƙura ka barta in har abincin da ya halatta gare ka ka haƙura ka bar shi in har ruwan da ba laifi ba ne ka sha shi amma dole ka bari don Allah ya ce baya so ka sha da rana to lallai abin da ya haramta ko za ka bar shi sai dai kash akwai waɗanda taban nan da kake magana suna nan Allah Allah ake a sharuwa su zaro su buɗe baki da ita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal mawla wa ni'man nasir man amila salihan fali nafsihi duk wanda ya aikata aiki nagari dan kanshi muna mai tawane wa man asafa alaiha wanda ya muna na aiki don cutar da wannan rai din ne summa ila rabbikum turja'un sannan zuwa ga ubangijinku za a mai da ku ne turja'un yace wata ƙuyomin turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron ranar da za a mai da ku zuwa ga Allah Allah ka samu dace walaqad ataina walaqad ataina bani isra'il الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم نعم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون الله تعالى يقول ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات إلى آخر الآية الكريمة تبس منبا ‘ya'yan Isra'ila littafi, su ya waɗannan mutane ne, wato, annabi Aqub, Allah ya ƙara masa aminci, shi ake kiransa Isra'il. Da yaren Hebrew ko kuma Ibraniya, Isra'il na nufin Abdullah, da hebrew da arabic ana kiransa al-lughatu samiya da semitic tongues suna da alaka ana kiransa al-juzurul qabaliyya tsakanin su so biyu araftum to ana kiransa isra'il to waɗanda suka zo daga gidan shi ana kiransu banu isra'il don haka ne wata ƙasa azzaluma 'yar ta'adda aka kafa ta a watan mai 1948 bayan kare yakin duniya na biyu da shekara uku sai suka ɗauko wannan sunan suka ba kansu wai isra'il saboda jan hankalin mutane su ce to mufa daga masu asali ne ito eh ai a addinin musulunci ko da babanka annabi ne in baka yi aikin annabi ba wannan ba zai maka amfani ba alaisa kaza wallahi kirkin mai kirki na kan mai kirki tsiyar mai tsiya kuma tana kansa wala taziru ziratun wizara ukhra so ko kira kan ku Isra'il is fruitless kun yi aiki irin nashi to amma dai sunan su kenan Allah ya ce mun ba banu Isra'ila alkitaba alkitaba anan a taura ake nufi jiya mun bayani akan alkitab a matakai da yawa daga ciki har da wannan wal hukuma malamai suka ce da hukunce hukunce Wannubuwata da annabci annubuwa annaba ulladhi yati min as-sama muqtarinan bi da'al mu'jiza da kuma annabci shine suke fassarawa da turanci what prophethood la kalmar prophet mu a fahimtar mu a cikin abin da muke kira theological english ba daidai bane ma ka kira wai annabi prophet a yanda yake amma kake faɗi kawai misali don za ka ji makareta a ce da kai ai prophet wani mai coci misali a lagos prophet a lagos a wannan shekarar allahul musta'an don cin kudin mutane iya billahi iya ba raka kalmar annabi na da ma'ana ta musamman mu daga mahanga ta musulunci kamar da suke kiran allah god ne mun sha faɗa ana faɗa ne saboda rashin kawai ce misali ko a kira islam religion ana faɗa ne misali ko a kira sadaki dauri mun sace wannan ba daidai ba ne amma ya ka iya sai a tafi a haka tun da an fanci mai ake nufi amma inda albahs ilmi wata daƙiƙin bayani walbalaghi kowace kalma ka kai ta unguwar da ta dace da ita Allah ya ce ma banu isra'ila littafi da hukunci da annabci wa razaqnahum mun kuma azurta su min at-tayyibat daga abubuwa daɗaɗa daga ciki akwai irin su almanna wa salwa kun san almanna wato darba darba da kuma kaɓaki irin na kifi haka yake sauko musu daga sama amma suka yi bakin kaza ka goge kuma Allah ya ɗanɗana musu narko da ya dace da su Allah baya so ya maka ni'ima kai masa butulci wa faddalnahum mun fifita su alal alamin Abisawa bisawa al'alamin halittu jamil karku ce talikai khata hada khata hausawi to amma malamai suka ce ala alami zamanihim ko shakka babu mun fifita su akan halittun zamanin su in ba haka ba idan ka saki kalmar kenan sun fifita akan mu al'umma kuntum khaira umma an samu cin karo kenan mu muna da khairiya sama da kowace al'umma albarkacin annabinmu wato azamul anbiya mafi tsadan annabawa salawatu rabbi wa salamu alai bi abi anta wa ummi ya rasulullah kenan mun fifita su akan halittun zamanin su ne kuma mun ce kalmar alamin da hausa ba daidai bane a ce talikai alhamdulillahi rabbil alamin kada ka ce godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai bahaushe in yace talikai yana nufin yan adam ne kawai dalili yakan ce adamu kakanwa ko ba a faɗi kana nufin bahaushe yana nufin annabi adamu kakan raƙuma ne da bishiyoyi da teku da gine-gine to ai al'alamu kuma kullu masu wallah min al'alam to ashe a dalilin alkarinar lafziyar hausawiyya mun fahimci ashe al'alam lafzun yansarifu wa yakunu mun bi bani adam saboda ba haushe kan ce adam ka kan mai talikai ashe kenan ka tsoke da'irar fassara ita kalma sai dai ka ce mai wato halittu gaba daya aljanu sun shigo ciki kenan kuma na wannan zaman nasu kenan kaga Allah ta'ala ya musu ainihin ni'ima wa atainahum an karanta ko bayyinatin min Allah ta'ala ce mun ba su bayanai daki daki daki na daga al'amarin mu banu isra'il suna kan hujja daga cikin bayyana sun fahimci akwai annabin da zai bayyana a ƙarshen zamani shine ma na maganan amma fa makhtalafu ba su saba tsakaninsu ba illa min ba'di ma ja'ahum il bainahum sai bayan ilimi ya zo musu karara saboda tsabar zalunci tsakaninsu wannan shi ya faru ɗaya daga cikin sabai yana ce wallahi muna yara ba yahudan can ga gidan shi yana gaya mana wani annabi zai bayyana za mu haɗu da shi mu yi imani mu gama da ko kafaran madina a lokacin ana kiranta yasrib sai muka ce da shi yaushe ne ne ya sai duba cikin mutane yace in wannan yaro ya yi tsawon rai zai ga zamanin wannan annabi ya ce ni ne yaron da kuma yake nufi ya ce wallahi muna nan yau da gobe shi kuma Allah ya yi masa tsawon rai har manzon Allah ya bayyana a madina ya san shi ne sai ce innahu laysa bihuwa ba shi bane muka ce ya fulan ittaqillah ba kai kake ce wallahi ne nake ga muku amma ba shi bane hasadan min indi anfusihim to shine Allah ke cewa ba su saba ma gaskiya ba fa sai da ilimi yazo zo musu inna rabbaka yaqdi bainahum yawm alqiyamati ma kanu fihi mai Ubangijin ka zai yi hukunci zai yi keke da keke dalla dalla tsakaninsu ran tashin alqiyama dangane da abin da suka kasance suna sassabawa kalmar yaqdi kan zo a matsayin mai hukunci yaqdi kan zo a matsayin mutuwa falamma qadayna alayhi al-maut ma dallahum ala mauti illa dabatul ab ta'kulu min sa'ata al da sauransu misali akwai kuma qada biyan bashi Allah zai hukunci tsakaninsu ran tashin alqiyama me yasa aka kira qiyama qiyama saboda yace yawma yaqumun nasu me bi rabbil alamin saboda za a tashi a rana yan uwa masu girma wa zai ga min sunayen qiyama akalla guda biyar yawmul qiyama daya ana kuma yawm me ana kiranta as-sa'a yawmut taghabun al-qari'a al-haqqa sunayenta sun fi kusan ɗari ko dai suna a fili ko mushtaqi a hararo daga ma'anar kenan yana nuna maka girma ranar ne da masifar da ke ciki Allah ka kare mu da har da samu ke a ciki to Allah zai hukunci tsakaninsu ran tashin alkiyama saboda sabanin da suke yi malam yace alqahtani يوم القيامة لو علمت بشره لفررت من ولد ومن أوطان يوم تشققت السماء بهوله وتشيب منه مفارق الولدان دا كاسم مصيفرا دا كاقولو رانا تي دا مقرقوة كان جاريلي كي تصفو دا فرفرة فو دا فرجتي فكيف تتقون إن كفرتني يوما جلدان الشيء بس الله اكبر الله كبا مساء زوا تو الله يتي زي حكمتي تسكانين سو ا wannan rana ثم جعلناك على شريعه ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون نعم إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا, لا يعلمون aya mai lamba goma sha takwas kenan a cikin wannan sura mai lamba arba'in da biyar suratul jasiyat wacce kuma ake kiranta suratul shari'a shi nan sun ma ji'annaka ala shari'a raftun Allah ya ce sannan muka ɗora ka akan dokoki kalmar shari'a a arabiya shari'a duk wurin da zai kai ka zuwa ga inda za ka sha ruwa ana kiran shari'a kan ce shiratul na amma shari'a abinda ake nufi a nan dokokin da ubangiji ya saukar don a shi a san ga fari ga baki ga mai kyau ga mara kyau kuma babban shari'a aqida shari'a kenan to Allah ta'ala ce muka ɗora ka a kan dokokinmu na daga al'amarinmu fattabi'ha to ka bi su wala tattabi' ahwa'an lin alamun kada ka bi soye-soyen zuciya na waɗanda ba su sani ba kenan tun daga gaskiya ƙarara to karka bar gaskiya zuwa ga son ran mai son rai musulmi lokacin da aka ce ga dokokin ubangiji to kai haƙuri ka bi ya maka daɗi bai maka daɗi ba rashin daɗi shi daɗin gare ka sabon da kake tsammani daɗi ne ba daɗi ba ne Allah ta'ala ce innahum lan yughnu anka min Allah shay'a waɗannan jahilan idan ka bi zuka bar shari'a ba za su magance maka komai daga Allah ba wa inna adh dhalimin ba'dhum awliya'u ba'd adh-dhalimai sashin su majidin talamarin sashi ne amma mu tsoron Allah fa wallahu waliyul muttaqin Allah shine majibincin lamarin masu tsoron Allah Allahumma ja'alna minhum kuma haka lamarin yake a rayuwa ta duniya kafiri na goma bayan kafiri wa ya kamata ga mumini mumini dan uwansa aya ta gaba هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون هذا بصائر للناس وهدى إلى آخر الآية الله يتفي أبند فكتني جنا بصائر بيانين ما سحسك كحنيا دكي دكي للناس جمتاني كي ننبع تيجا مسلمي بقى idan qur'ani itlaqin annas to dukkanin mutanen duniya ne saboda shi musulunci saƙo ne na dukkanin duniya musulunci yana da gamewa iri biyu akwai abin da muke kira shumuliyya lidda'awar islamiyya ta'addudiyyan shumuliyya lidda'awar islamiyya na'am ta'abbudiyyan akwai ashimulu ta'addudi da ashimulu ta'abbudi wato musulunci yana da gamewa ta fuskar adadi ma'ana babu wani mutum a duniyan nan face an aiko manzon Allah zuwa gare shi shine ashimulul islami geografiyan in ka so ka ce ko ta'addudiyya na biyu saƙon musulunci ba abin da ya bari hatta shan ruwa an gaya maka yadda za ka yi shiga ban daki kwanciya gyartanci ɗalibci sassaka karatu tsattar da yawo na'am ba abin da aka bari shine shumuliya lirrisalar islamiyya ta'addudiyan wa ta'abbudiyan araftun saboda da Allah ta'ala ya ce wannan basa'il linnas annas ba a Najeriya kawai muke ba misali ga dukkanin duniya ne ashe kenan muna da responsibility na yadda da sakon addinin nan ga duniya duk inda ka samu damar yin haka da iliminka da basirarka da dukiyarka da fahimtarka da hikimarka da duk abinda da Allah ta'ala ya baka in ba ka yi waɗanda ke kan addinin ƙarya suna yi kuma kan ƙarya suke in ba ka yin ba kuma Allah zai kawo masu yi kuma za a tafi a barka wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum na'am saboda haka wannan sako ne ga dukkanin mutane wa hudan kuma shirya ne wa rahma kuma rahma Allahumma arhamna amma ga mutane waɗanda suke da iqani suke da sakankan cewa suke da yaqini a cikin zakatansu da sauran lokacin tayyib to lokaci yayi barakallahu li wa lakum fil qur'an al'azim Allah ya tara mu kan ladan da kuma alkhairan gaba daya muna tawassuli da wannan lokacin mai albarka na ramadan Allah ka kara maka san mu albarka da kwanciyar hankali ka jagoranci wannan dan uwa namu da ya samu jagoranci kan aikata daidai domin gudu tare a tsira tare sa gurguje ga wannan kuɗi masu kyamara ku hasko jama'a su gani kun ga naira goma ce a naira ɗari ce ko amma abin da ke rubuce muhammadu rasulullah to ban sani ba kila zai ce ai tsabar san annabi ne sa hama na rubuta to mutum zai da awar so amma ya kai soyayya inda bai gane malamai suka ce alamar jahilci daga ciki ka kai soyayya inda baka santa ba ka kuma kai gaba inda bai mata ka kai ba ya za ka rubuta sunan manzan Allah kuɗi zai iya fadawa kwata zai iya fadawa kazanta ka san muhammadu rasulullah kuwa a'udhu billah ya kamata masu wannan su gane su daina su tuba su saduda ne na gani da inda ake bin doka ne kyan sa kwace ma kudin a yi sadaka da shi ko a sai wani abu a bayar sadaka amma watakil za a san me ya kamata a yi Allah ya gyara halayen mamana gafara yan wa musulmi a nan za mu tsaya za mu dora da yardan Allah lokaci na gaba halas Off record